waɗanda ka taso da su abokanka waɗanda kuka fara kasuwa da su watakil kai ne Allah ya baka nasibi ya sa albarka wa naka waɗannan abokanka da kuka yi firamare alhaji waɗanda kuka yi sakandare duka suna nan a cikin garin nan 'ya'yansu suna yawo in ka kara farashin shinkafa ko ka kara farashin masara za fa ka gane azaba ma hadda 'ya'yan abokanka da jikokinsu ya kamata ka karya farashi ya kamata ka karya farashi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo daga yaƙi ruwa ya yanke musu ruwa ya yanke ya yanke ya tada sayyidina ali da waɗansu daga cikin sahabbai ya ce muna nan anan ku je ku nemo mana ruwa ba ruwa suka gamu da wata baiwar Allah ta je ta ɗebo ruwa a cikin jarkokinta suka tambaye ta ina da mu samu ruwa ta ce daga nan zuwa inda za a samu ruwan kusan awa ashirin da hudu ne suka ce ba za mu iya zuwa ba amma ke ki wuce mu tafi da ke wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ruwa a wajen ki aka kai ta gun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce a sauke ruwa aka sauke ruwa ya ba mu sahabbansa ruwa suka sha cikin mu'jizar annabi kafin tabargun sai da aka mayar mata da ruwanta ta ce ita abin da ta lura tulun ma ya fi cika akan lokacin da ta zo da su bayan an bata ruwanta annabi ya cire mayafinsa ya shimfiɗa ya ce duk wanda muka yi amfani da ruwan nan kowa ya kawo wani abu a haɗa tallafi a ba matan nan ba musulma ba ce ba musulma ba ce ba musulma ba ce annabi ya ce kowa ya kawo mai dabuwa ya kawo ya saka mai gari ya kawo ya saka mai dabino ya kawo ya saka haka aka haɗa aka kulle mata babban kulle. annabi ya ce gashi mun miki alkhairi ta tafi bayan ta tafi kuma annabi ya yi doka duk yakin da za a yi kar a shiga garinsu ba musulma ba ce ruwa ta ba su annabi ya ce kar a shiga garinsu wannan matan ita da kanta ba wadda ya yi magana an yaƙi gefe an yaƙi hagu an yaƙi dama ko ina garin ita da kanta ta fito ta yi shela ta ce ku zo mu musulunta wannan mutumin ya mana kara akan ruwan sha akan ruwan sha garin da aka haife ka matar da ta karbi ungozomarka aka haife ka ta karbi aihuwanka ita ma 'ya'yanta da jikokinta suna cikin garin kuke haduwa ku gana musu azaba ai dukiya fita yi ba dukiya ba yi ba don allah ya baku arziki na kasuwa allah ya baku arziki na kasuwa ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci ku ta sabayin Allah a gaba da zalunci wallahi ruwa ne arniya ce ba musulma ba annabi ya ce a ɗaga mata kafa bayan an mata kyauta ya ce kuma kar a sake shiga garinsu ita da kanta ta fito ta ce haba jama'a ku zo mu musulunta mutumin nan ya mana kara ya mana zumunci ba musulma bace. ce wadda a garin bauchi baka san iya waɗanda suka taimake ka ba a kano baka san iya waɗanda suka taimake ka ba wadda ya ma kaciya yana nan a garin da 'ya'yansa da jikokinsa in ka ɗaga farashi shi ma za ka cutar da shi abokanan babanka suna nan a garin aminan babanka suna nan 'ya'yansu suna nan jikokinsu suna nan a garinku ku dinga tayar da masifa a cikin garinku to wadda ya san wadda yake ɗan halal shi ya san abu na goma na arziki a rayuwa amma yadda mutanen mu kuke yi ba za ku gama lafiya ba in ba ku tuba kun gyara ba ba za ku gama lafiya ba in ba ku tuba kun gyara ba ba za ku gama lafiya ba